assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau litinin biyar ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin mausu'atu akhlaq salaf na fadilati sheikh al-doktor mahmud al-misri abu ammar allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda muka ji sunan shi kuma kamar yadda bayanai suka gabata yana karantar da mu tarin ɗabi'u ne na magabata na ƙwarai waɗannan ɗabi'u su ne ɗabi'un da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da wannan al'umma kuma ɗabi'un sauran annabawa da manzannin Allah baki ɗaya kuma su ne ɗabi'un da manzan Allah ya ado ya kwalliya da su har ya zama abin ƙauna cikin al'umma baki ɗaya duk wanda yake son ya samu ɗaukaka a cikinmu to waɗannan su zama su ne ɗabi'un shi duk wasu ɗabi'un da muke kwaikwayo daga wasu kafirai ko daga wasu mutane can ajinabayyenmu can gefe guda mi watsi da waɗannan ɗabi'un mu kwaikwai nama ɗabi'un na musulunci shi yasa sabon annabi duk inda suka je sai su kira mutanen da suka je musu da'awa da cewa kunu amsalana ku zama irinmu inda ba su da kyawawan ɗabi'u sa gaya ma wani cewa ya zama irin su, to Allah maɗaukin sarki ya sa albarka cikin abubuwan da muke mahala yake cewa ga malhuza abin da za a iya ɗan mulahazanta ga duk wanda ya karance littafin nan duka kun gane so muke mu kaku ka ku ga littafin ba wani abu za a karance shi da izinin Allah to malai yana tsammanin har ma mun karance littafin ne duka ko ma muna tsammanin za mu karance duka to wai akwai abin da ya kamata mutum ya lahazanto ma kanshi don gane da abin da ba a kawo ba a cikin littafin to shi ne zai kawo dalilin da ya sa bai kawo su ya ce la'allal Kari'u. yulahidu fi hadar kitab mai yiwa wanda yake karatu ko yake nazartan wannan littafin zai hasaso annani lam aktub an ba'adil akhlaq ba rubuta komi ba dangane da wasu daga cikin ɗabi'u mithlul ikhlas malai ce bai bayani akan ɗabi'an ikhlasi ba wal istiqama sannan bai ce komi dangane da abin da ya shafi istiqama ba wat tawadu kuma bai magana dangane da abin da ya shafi tawadu kankan da kai ga Allah ba wa husnul dhanni billahi kuma bai bayani dangane da kyautata zato ga Allah madaukakin sarki ba war rahama bai bayani dangane da ɗabi'an tausayi war rifq da kuma tausasawa ba wa shaja'a kuma bai bayani dangane da ɗabi'an jarunta ba wa basmati wal afu kuma bai yi bayani dangane da abin da ya shafar rangwame da afuwa ba wal adal sannan bai yi bayani dangane da adalci wa muraqabatul lahi da kuma bawa ya zama mai lura da abin da Allah madaukakin sarki ya sa magaba mun gano wannan dole bawa ya zama yana da muraqaba dangane da abin da ya shafi Allah madaukakin sarki wan nasiha sannan bai yi bayani dangane da abin da ya shafi nasiha ba kun gano wannan duk malam bai bayani walwara da abin da yake da alaka da alwara'u ba taka tsantsan dangane da abin da ya shafi rayuwa da abubuwan da ke kaiwa da komowa wat tawakkul da kuma ɗabi'a na tawakkuli wal bishara da ɗabi'a na bishara in san ki zo da bishara ma na alkhairi ga mutane ke kawan ɗabi'a ne kada ya zama kullun sharri za a ji a bakinki kullun mugun abu kullun abin tada hankali wannan ba alheri a cikin zuciyan ko ɗabi'a mai wannan waljud da ɗabi'a na kyauta da baiwa walkaram da karamci walhaya da kunya walzuhud da takatsantsan, tsantsan walmuwasa da yalwata ma al'umma walwafa da cika alkawari ihsan da kyautatawa walkhawf da tsoro walkhashiya da takatsantsan dangane da dokokin Allah madaukin sarki mala ya dige dige da sauransu yanzu duk girma wannan littafin waɗannan ɗabi'un ba sa ciki wasu ya ba to abin da ya kamata idan kika zama malama ke yin sai ki ɗibo waɗannan ke sai ki kawo dalilansu da hujjoji ke sharhinsu an ci gaba ko ba ci ba in kika zama malama yin sai ki ɗauki wannan littafin shi da ya rubuta waɗannan abubuwan sai ki zo da sharhi da ta'aliki an ci gaba in kin zama malama sai ki ɗauki wannan littafin sai ki gano menene ba a yi mashi ba ke sai ki kenan wanda zai zo daga bayanki duk waɗannan abubuwan yana da bukatansu amma sai ki tayi sai ki ce to ke ba abin da zake ma wannan littafin sai raddi sai mutane sai su gaba su da bukata suna duba su ga alheri ne ke ciki sai su zubar da naki kawai an gane wannan da kyau ku waɗannan ɗabi'un in mun gama da wannan littafin duka za mu nemo wani littafin na wani malamin da ya magana akan sai mu ɗibo sai mu tattauna su allah ka sa mu dace وذلك لأنني كنت قد ذكرت تلك الأخلاق tilka في كتاب موسوعة من أخلاق الرسول ما min akhlaqir rasu. malai ce waɗannan ɗabi'un gaba ɗaya yana da wani littafi irin wannan da ya riga ya ambace su da ya zo yana bayani akan ɗabi'un annabi fa ahabbtu an aktubu huna an al akhlaq allati lam aktub anha yace to sai ya ga ya ware wannan littafin da wasu ɗabi'un da bai riga ya ambace su ba shi yafi da ya zo yana maimaici fi tilkal mawsu'a yana daga cikin abin da ke bayyana malami ya san abin da yake yi shine karya maimaita ma al'umma abin da dama sun sani ko kuma dama wannan malamin yana yin kaza kai kuma wannan malamin kawai sai ka maimaita wannan abin ya wannan cewa ba ci gaba ba kenan in wannan malamin ya zo yana yin kaza wani malamin kuma sai sa wani abin sai al'umma ya zama suna da bukatan duka ina fatan muna fahimtar wannan yanzu kenan malam ya tirsa samu za mu je mu nemo wannan mausu'a na ɗabi'un manzan Allah kuma don mu samu waɗannan abubuwan As'alullaha an yanfa'ani wa iyyakum bi tilka sifat mala yake cewa ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya amfanar da ni da ku bi tilka musannafat da waɗannan rubuce-rubuce da nayi wa an yaj'alaha fi mizan hasanatina ajma'in kuma ya sanya waɗannan abubuwa a cikin mizani na ayyukan ladanmu mu duka da shi da mu da muke karantawa da ko masu saurare da kuma wanda za su saurara ma a nesa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace da'awatun mubaraka kafin mu je ko'ina malam zai mana bayani dangane da addu'a wacce ke cike da albarka da yake naso a cikin rayuwar duk wanda ya tsare irin wannan addu'ar fi bidayati hazal kitab mala yace a farkon wannan littafi al-mutawadi ad'u li nafsi wa ikhwani ila kasd al Ya yace wannan littafi nawa wanda na rubuta shi a cikin kankan da kai ni ba kowa bane ba na nuna isa ban kai na komo ba ni dan karamin dalibi ne mala yace ina kiran kaina da ko ‘yan uwa masu saurare ila kasarci listigifar mu yawaita istigifari wa ƙultu stagfiru rabbakum innahu kana gaffara fa innal ma'asi kun ga zunubai ta hulu bainal abdu wa baina tadabburul ilimi suna hana bawa binciken ilimi da lura da iya hasaso abin da ke cikin ilimi ballantana amfana muddin ya zama Allah madaukin sarki ya baiwan ilimi ko kina kan neman ilimin kuma ya zama kina da wasu laifuffuka da kike yi to Allah madaukin sarki zai sha maka ciki da wannan ilimin ki fada da bincike da neman ilimin ma ya ƙara fadi Allah zai hana ki wannan kun gano wannan to sai malai ce mu yawaita istighfari fa iza tabal abdu ila Allah duk sanda bawa ya tuba zuwa ga ubangijin shi fa inna allaha yarzuquhu ilman nafi Allah madaukin sarki zai azarta shi ilimi mai amfani wal amalu salih da kuma aiki na kwarai Allah ya ce wattaqullaha wa yuallimukumullah ku ji tsoron Allah madaukin sarki sai Allah madaukin sarki ya sanar da ku ilimin da baku tsammani ba wannan ita ce aya ta 282 cikin suratul bakara. kuma kenan wacce ke rubuto takarda da ce ala gafarta malam idan mun yi karatu mun tashi ina zuwa gida sai in laluba karatun in rasa in ji ya manta na manta ya ɓace min ki yawaita istighfari ina zuwa ba na ganewa ki yawaita istighfari in na gane kuma ina son in tuno sai in manta ki yawaita istighfari ina fatan mun gano wannan da kyau ko baki kike son ki iya karantawa ko ki iya rubuta ko kaza ki yawaita istighfari ana fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya karɓi tubanmu wal ma'asiya malaje kun ga zunubi tan katu fil qalbi nuktatun sauda duk sanda mutum ya zunubi to sai a ɗiga wani dot wani ɗugu a cikin zuciyar shi baki kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce innal abda iza akhta khati'atan duk lokacin da bawa ya aikata wani zunubi nukita fi kalbihi nuktatun to sai a ɗiga wani dot na baki a zuciyar shi fa in huwa naza'a in ya tuba wastagfara ya roki Allah gafara wa taba kuma Allah madaukin sarki karɓi tuban shi kila kalbuhu sai wannan zuciyar nashi sai fitar da wannan kama a ce ki ji ciwo in ciwon ya bushe ba yana fitar da dan wani dan abu a saman shi wanda yake barewa ba alaman wajen ya saji ya bushe kenan ya warke to haka zuciyar za ta yi da wannan zunubin da aka ɗiga mata sai ta yadda wannan abin shi kenan zunubin ya faɗi babu wannan duhun da ke zuwa ya toshe zuciya daga fahimta da kuma sai saiti da kan gado fa'in ada in ko bawa ya koma zi da fiya sai a ƙara hatta ta alo ala kalbihi har sai wannan baki-baki na zunubin ya mamaye kan zuciyan bawa ɗaukacinta baki ɗaya fahuwar ran shi ne arranu da Allah maɗaukin sarki ya ambata alladhi zakarallahu ta'ala wanda Allah ya ambata ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun aikin da suke aikata na laifuffuka shine yaje yi kaka gida yi tsatsa a cikin zuciyarsu gaba da sai ta kekashe sai ta bushe alheri bai shiganta kwata-kwata kisa karki yadda zunubi ya haifar maki da tsatsa a cikin zuciyarki wannan aya ita ce aya ta sha hudu cikin sotul mutaffifin kuma wannan hadisi al ahmad da tirmidhi da nasa'i suka fitar da shi al albani ya hassana wannan hadisi a cikin sahihul jami' a lamba hadisi na 1680 daidai ma'ala ya ce wa hazihi zunub kun ga waɗannan zinabai, walma'asi da waɗannan laifuffuka ta hajjibul khaira anil abd to suna sha makance alheri alheri ya kasa isa zuwa gabawa akwai alheri da yawa tattare da mu wanda Allah madaukin sarki mana su, amma mukan dade alherin bai zo mana ba me yasa Allahi zunubi ne sha makance tsakaninmu da su Allah ce fa bi zulmin min allazina hadu kun ga sakamakon zalunci da zunubi da kangare mu, Allah madaukin sarki na Yahudawa haramna alaihim tayyibatin muka haramta musu su daɗaɗan al'amara uhillat lahum wanda a baya da halal ne gare su ke ma in kin zama haka haka zai faru da ki abin da ya kamata ki samu na alheri sakamakon zunubi Allah sai ki rasa shi yasa kowace ta duba ta kalli kanta da haka kike abin da kike samu da haka kike ki sa ki lura da kanki da kyau tun mutu daga laifuffukan da muke yi in ba haka ba alherin da ke tafi a kanmu sai Allah madaukin sarki ya haramta mana shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan aya ita ce ta 160 a cikin suratul nisa'i nan za mu saurara sakamakon ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu gobe mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum